da da mun ci tabbata gare shi ala abi saif mun je wurin abu saif wato ni da annabi mun je wurin mutumin da ake kira abu saif wani makeri ne a cikin madina wa kana zi'ran li ibrahim alayhi salam zi'r mace mai shayarwa haka mijinta ma ana ce masa zi'r asalin zi'r a larabci a cikin larabci idan ka duba kamus ana amfani ne dangane da raƙumar da take tausayin ɗan da ba nata ba sai a ce za'aratin naqatu bi ma'ana atafat ala ghairi waladiha raƙumar da ke tausayin wani dan da ba nata ba to shine sai aka kamanta mace mai shayar da dan da ba nata ba da waccan raƙuma mai jin tausayin dan da ba nata ba to kuma sai aka mayar da mijinta shi ma zanto kamar shine mai shayarwa din dan ita wannan matar ita kadai ta saman wa kanta wannan maman ko a sanadiyar zamanta da miji sai zanto kamar shi ma mai shayarwa ne ina fatan kun fahimta to shi wato Ibrahim lokacin da aka haife shi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam sallam kenan matan Madina sun rinka takara kowace tana son ita za ta karbe shi a matsayin mai shayar da shi to shine dai matar Abu Saif din nan ya kasance ta dace ita aka bai wa dan to yana nan haka Annabi kan kai ziyara wurin har lokacin da ya kama cutar da ta ajalice to shine lokacin Annabi zai tafi sai kira Anas dan Malik ce zo mu tafi suna tafiya kan hanya Abdurrahman bin Auf ya gansu suka tafi to shine har ɗaya daga cikin su ko Amin bai ko Abdurrahman bin Auf ko dai wani sahabi na manta kafin su je gidan Abu Sayyid to shine ta buga jikin sa a makera gidan ya turnike da hayaki to wani sahabi sai to yanzu ga Annabi zai je makera ga hayaki sai ya garzaya a guje cewa Abu Sayyid dan Allah kashe wuta ga Annabi ne yana zuwa kada zo hayaki ya dame shi Abu Sayyid da ya ji labari ya masa shi ma ya kashe wuta aka da waje dan taron Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai wadansu suka kawo wannan hadisin a babin girmama bako idan bako zo duk abin da zai bata masa sai ka gyaggyara kar ya gani ko kar ya shaka ko kar ya ji to Anas dan Malik ke cewa da kalna ala Abi Saif mun shiga wurin Abu Saif wa kana zu'iran li Ibrahim alaihi salam shine mijin matar da ke shayar da Ibrahim alaihi salam fa akhadha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ibrahima sai annabi sallallahu alaihi tabbata gare shi ya karbi Ibrahim faqabbalahu ya sumbace shi wa shammahu ya kuma sansana jikinsa ya sumbace shi ya sansana jikinsa to yanzu wannan hadisin ina dangantakar wannan wurin da can inda muka kafa hujja a kafa hujja da shi kenan wajen sumbatar mayyit to ai nan bai riga ya mutu ba yana cikin cutan ajal ne amma annabi ya karbe shi ya sumbace shi waɗansu sun kafa hujja da wannan hadisin cewa wannan ma yana ko ba wancan na baya wannan na karfafa maka cewa ka iya sumbatar amma mace suka ce ai wannan bai riga ya mutu ba suka ce eh amma yana dab da mutuwa ne annabi ya sumbace kamar yadda hadisin zai nuna annabi na ajiye shi ko ma tun yana hannun annabi sai ya mutu to kenan abin da yake kusancin mutuwa na karban hukuncin mutuwa <laughs> kaga suka ce abin da yake dab da mutuwa daidai yake da mutuwa tunda suka ce idan mutum na dab da mutuwa idan yi wasiya ba a karba in yi kyauta ba a yarda dan saboda jin tsoron kila yana son yi kyautar nan ne dan ya ga zai mutu yana so ya ragewa magada wani abu da ya kamata su samu na gado ai yanzu ba tashi bace ba shi yasa kuma annabi ce in za ka yi sadaka kai tun kana da lafiya anta sahihun shahihun takshal fakara wa ta'amul gina in za ka yi sarka ka bayar da ita tun kana da lafiya kuma lokacin da kake jin zafin rowa lokacin ya kamata ka bayar lokacin da kake jin tsoron talauci kake son ka zama shaƙin mai kuɗi lokacin za ka ɗauki abin ka bayar ta fulada yace kar ka bari har sai lokacin da kake dab da mutuwa sai ka ce i'ti li fulanin haza wa li fulanin haza wa eh, sai ka ka kusa mutuwa sai ka ce kaza a ba wani kaza a ba ne fi wa ai ya riga ya zama na wani tun kafin ka faɗa yanzu ku wallahu fi auladikum lidzakari mithlu hadhil unsay kenan halin da yake dab da mutuwa daidai yake da halin ne halin mutuwa shine ke cewa annabi ya karɓe shi ya sumbace shi ko sun madakalna alaihi ba'ad zalika sannan daga baya muka sake komawa muka shiga wa ibrahimu ya judu bi nafsihi alhalin ibrahim wato yana tun ransa wato kamar shi ne yake tun ran bayan mala'ika ne ke zaro daidai lokacin ana zaro ransa daga jikinsa fa ja'alat aina rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tazrifani sai idanan annabi sallallahu alaihi wasallam suka rinka zubar da hawaye fa qala lahu abdurrahman ibn auf sai abdurrahman ibn auf yace da annabi wa anta ya rasulullah yanzu har kai ma ya ma'aikin Allah sai don suka ce to me yasa ya cewa annabi haka sai aka ce ya saba da hadisan da ya da ya shaji annabi na ta mutane hakuri yana ta cewa ai hakuri to shi yanzu rashin hakuri kenan kuma yayi tun daga shari'a idanunsa suna zubar da hawaye shin wannan na nuna rashin hakuri ne ko yana nuna me <laughs> shi yasa shi a fahimtar Abdurrahman bin Auf kuka yana nuna rashin hakuri kai kuma ka saba kana umartar mu da hakuri a ah, to yanzu ka umarce mu da yan hakuri kai kuma ka rinka yan kuka ya ma'aikin Allah a fahimtar sa rashin hakuri ya kawo ka sai annabi zai ture masa fahimtar sa ba rashin hakuri bace har yanzu yana umarni da hakuri sai ce qala sai annabi ta dace ya bin awf ya kai abdurrahman dan inna ha rahma wannan ba rashin hakuri bane tausayi ne akwai wani tsakanin tausayi da rashin hakuri wannan tausayi ne thumma atba'aha bi ukhra sannan ya bibice ta da wata to ya bibici wacce da wacce ai atba'a dam'atal ula bi dam'atin ukhra sai ya bi hawayen farko da hawaye na biyu kun fahimta wadan suka ce ai atba al kalimatal ula bi kalimatin ukhra ya bi kalmar farko da kalma ta biyu yanzu hawayen farko shine yace ja'alat aynar sallallahu alaihi wasallam tazrifani to bayan ya gama magana kuma sai ya sake kawo wani hawayen kuma daban bayan wancan na farko waɗansu suka ce a'a kalma ai kalmar da ya ce ya kai abdurrahman da auf innaha rahama wannan rahma Ta kaga wannan kalmar farko kenan ko thumma atba'aha bi ukhra sai ya biyo ta da wata kalmar ta biyu fa qala yace me innal ayna tadma'u an fahimta ko lalle ido na zubar da hawaye wal qalba yahzanu lalle zuciya tana nuna damuwa wala na kulu illa ma yurdi rabbana amma ba abin da zamu faɗa sai abin da zai yardar da ubangijinmu a wata riwayan illa ma yarda rabbuna sai abin da ubangijinmu zai yarda da shi wa inna bi firatika ya ibrahimu lamahzunun lalle mu dangane daga dangane da rabuwa da kai ya ibrahim muna damuwa kan kwarai da gaske to don haka aka ce wannan hadisin bai ture hadisin hakuri ba hadisin hakuri bai hana yin kuka ba kuka hukuncinsa daban shi kuma hakuri ko rahama wato hukuncinsa daban ya halatta ka yi kuka don saboda nuna rahama don saboda nuna tausayi don saboda tausayawa yaron zai rabu da kai an gane ko ko kuma ya haƙuri saboda ka mika al'amarin ka zuwa ga Allah cewa yadda ya baka to kuma yadda ya kwace ma wannan zai iya baka wani wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi da Muslim wal Baihaqi bin Hawhi ka duba abin da ya gabata wato a can cikin hadisan baya ya kawo hadisin da ya kama da shi to a nan gurin akwai sauran abubuwa da malamai ke tsuntsuntowa cikin hadisin da yake cewa summa atba'aha bi ukra sai ce innal ayna tadma'u wal qalba yahzanu ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون yanzu Ibrahim yana yaro ɗan jariri yana cikin rashin lafiya har ransa na gab da za a zare ta amma annabi ya fuskanci shi yana yi masa magana tunda wannan magana ta biyu yanzu da shi yake innal qalba innal ayna tadma'u wal qalba yahzanu wala naqulu illa ma yurdi rabbuna illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya ibrahimu la aka ce yaya zaka sauranta cewa mutum ya rinka magana ga jariri dan wata sha takwas kacal wanda ma baya fahimtar magana watan sha takwas kacal ya rinka yi masa magana ga kuma yana cikin halin rashin lafiya ga kuma yana cikin dab da za a zare ransa shin zai iya fahimta ma mai annabi ke faɗa ko kuma wannan magana da annabi ya faɗa lalle ba da shi yake ba da wani yake ina fatan kuna fahimta da ke to sai aka ce wannan maganar da annabi ya fuskantar da ita ga Ibrahim ba da Ibrahim din yake ba da waɗanda suke wurin yake amma yana musu magana ne a fakaice daidai da faɗin Allah ta'ala da ya ce da annabi la taj'al ma ilahan akhara فتكو دا مذموما مخذولا ولئن أشركت ليابطن أملك ولتكونن من الخاسرين ai Allah ya san annabi ba zai shirka ba amma ce in har kai shirka aikin ka zai kuma za kasance cikin tababbu to dan me zai faɗa masa bayan ya san ba zai ba yace kar ka sanya wani abin bauta tare da Allah sai ka zanto tababbe ka zanto makaskanci ai ya san ba zai ba amma yake faɗa masa ka dan me yasa za ka ce wannan maganar da ɗaya daga da ɗaiɗaikun al'ummar annabi ake ba da shi ake ba sai dai an yi maganar ne gare shi dai shi ya isar musu ba wai dan ta shafe shi ba wannan su ta shafa amma shi mai isarwa ne tunda su ba su da matsayin yadda kowa zai masa Allah kowa Allah zai masa magana shi da shi to shine sai Allah ya zuro magana ta fuska annabi dan ta kai zuwa gare shi. kamar kai ne lokacin da kake noman rani lokacin da kake ɗebo ruwa kake zubawa a mazarari yake tafiya ko har yaje ina inda shuka take ai wannan magudanar ruwa ba ita take shayarwa ba kana shayar da me shuka amma ta hanyar wannan to da haka wannan magana da da annabi yake magana ba da Ibrahim yake ba yana magana ne da sa Abdurrahman bin Auf da kuma kowane ɗaya daga cikin ɗadakin al'umma cewa dai ya halatta idan an yi maka mutuwa idanunka ya zubar da hawaye ya halatta idan an yi maka mutuwa zuciya ta kaɗu ko ta bugu ko kuma ta yi damu amma duk da haka karka yadda ka faɗo wani abu sai abin da Allah ya yadda da shi an bayyanta ku الخامس حديث نبير عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم وانا حديث نبير أنكر قوش عبد الله بن جعفر Ja'far kuma ibn Abi Talib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zai rinka tashi da fuka-fuki guda biyu cikin aljanna yana da fuka-fuki da zai rinka tashi da su cikin aljanna shi Ja'far bin Abi Talib kenan Ja'far Sadiq shine lokacin lokacin da aka bude tun lokacin da aka tafi hijira zuwa Habasha kafin hijiran Madina fa tun da ya tafi hijira zuwa Habasha sai ya zauna a can gurin yana ta karantar da mutane addini gurgurdan abin da ya sani bai dawo madina ba sai a shekara ta bakwai bayan ma an yi hijira madina da shekara bakwai sannan ya dawo daga habasha ya dawo madina da ya dawo madina kaga yi shekara bakwai a garin da ba nashi ba a kasar da ba tashi ba don cikin afirka ne shi ko ya saba da can tsibirin larabawa launin mutanen ba nashi ba komai ba nashi ba yanzu ya dawo inda ma'aikacin gwamnati ne ya dogoro wannan tafiyar ya dawo mai ya kamata a yi masa sai a bashi hutu ko amma yana dawowa ranar da aka buɗe khaibar sai kuma annabi ya naɗa shi ya zanto cikin jagoran da za su yaƙi romawa aka sake harba shi wani gari aikin sahabbai kenan idan aka ce musulunci shi aikin sa ba a hutawa har sai lokacin da aka rai sannan zaka huta yi kawai ake sai dai irin lafiya ta kama ko wani uzuri ko gajiyawa ko laulayi amma ana lafiya ba saurarawa aikin musulunci haka ake son kowa da mai kuɗi da malami da wanda yake mai yi da karfinsa kowa haka ake sai halin sa dan ko baka cewa sai in wani yayi zan yi gurgudan yadda kake da shi za ka yi shine lokacin da ya dawo an bude khaybar a rannan sai annabi ke ta to ni ban ma san ba da me zan yi farin ciki a fathi khaybarin aw bi qudumi ja'far yani bi fathi khaybara aw bi qudumi ja'far shin zan yi farin ciki ne an bude khaybar garin garin yahudawa ko kuma da farin cikin wani Ja'far wato ban san da wanne zan yi farin ciki to kuma wannan yakin da aka tura shi su uku dama aka tura aka ce su shugabanci yakin da wato Zaid bin Harisa da Ja'far ibn Abi Talib da kuma abdullahi bin Rawaha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabban da ya tura yace yanzu shugaban ku da da muku shine Zaid bin Harisa yace fa in qutila fa Ja'far ibn Abi Talib فإن قتل فعبد الله بن رواها فإن قتل فليختر المسلمون من شاءوا shugaban ku dai زيد ابن zaid إن أن إن أن in an kashe shi to sai ku koma karkashin jagorancin jafar sai ku koma ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin rawaha in an kashe shi to ko musulmi su zaɓen wa kansu wanda zai ga dama sahabbai ko suka tuda suka tafi Rome kasar Romawa aka je aka ringa gwabza yaki sai ko aka kashe zai dubi na Harisa yi shahada kafin ya faɗi tuta tana hannunsa Ja'far bin Abi Talib ya tafi ta da shi ma ya tafi ta yana cikin yin yaki yana cikin yaki shi ma yayin shahada kafin kisa ta faɗa daga hannun shi wato sai Abdullahi bin Rawaha ya tafi ta abdullahi bin rawaha na tare da kuma duk wannan abu wani ikon Allah annabi na zaune a madina shi da sabon da fuzbe ba yana faɗa musu to ga Ja'far can da tuta amma ga ga Zaid bin Harisa da tuta amma ga nan an gama da shi to yanzu Ja'far ya dauka yanzu Ja'far ga nan an gama da shi to shikenan yanzu Abdullahi bin Rawaha ta koma hannunsa da gama da Abdullahi bin Rawaha tuta na dab da faduwa sai ga Khalid ibn al-Walid da ya wata wata wasu yake da tuta sai ya tsaya ya tara duk sai al'ummar musulmi suka tara a karkashin sa bai riga ya ci gaba da yaƙi ba sai da suka ce gaba ɗaya sun yadda shi ne shugaba tun da annabi ya ce ku zaɓa wa kansu wanda suka dama suka ce mun naɗa ka tun da ka ce mun naɗa ka ja a haka aka ja aka tafi Allah ya bada nasara a wannan yakin har suka dawo gida lokacin kaga su Ja'far ya riga ya yi shahada yanzu mutanen gidansa kenan suna cikin takeici shine wannan hadisi yake cewa shi Abdullahi dan gidan Ja'far ke hikaito shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama amhala ala Ja'farin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jinkiri ya jinkirtawa iyalan gidan Ja'far salasan shi ta rusa kukan su har kwana uku bai hana su ba ana ta kuka har tsawon kwana uku yace ba zai zo ba sai bayan kwana uku salasan an yatiyahum ba zai zo ba sai bayan kwana uku sun ma'atahum da kwana uku suka wuce sai ya zo faƙala ya ce da su la ta buku ala akhi ba'd al yawmi da gawa kar ku ƙara yin kuka don mutuwar dan uwana shikenan kwana uku ya riga yi sai wannan ke nuna halaccin kwana halaccin kuka daga lokacin mutuwa zuwa kwana nawa zuwa kwana uku ne yace la tabku ala akhi ba'd al yawmi la tabku ala akhi ba'd al yawmi to shi yasa sai waɗansu suka takaice jana'iza ai ta'aziyya da kwana uku suka ce a cikin wannan kwana uku ne ake yin ta'aziyya dama ta'aziyya shine wato baiwa mutum hakuri dangane da mutuwar da aka yi masa in kwana uku suka wuce shi kenan lokacin ta riga ya wuce saboda menene abin da ake nufi ta'aziyya ban hakuri yanzu shi an ce duk wani kuka da zai yi ya riga ya tanadi ke gama cikin kwana uku to bayan ya riga kwana uku sun wuce sai waɗansu suke ganin ma in yanzu ka zo kana masa tajiya kama kana tuno masa ne zai ƙara wani kukan kuma annabi ya hana shi wai sai dai ka kyale shi kawai haka waɗansu malaman suka ɗauka sun dai kwana uku ta wuce ka kyale shi kawai sai dai kai addu'a ga mai ko in kun gama da shi ka Allah ji kan wani dama karka tsaka da ta bashi hakuri ashe wani ya cika ka ainihin nan ma gabo agumata ta karshe daga cikin rana ka yanzu kana tuno masa Allah ai rana kaza ta karshe muka haɗu ya ɗago mu hannu ne kaza ai mun haɗu wuri kaza yanzu kana ta tuno abubuwan da zai sake tuno masa baya ya sake yin kuka kuma an hana shi to sai suka ce in dai kun haɗu sai dai ka addu'a ka Allah ki kan wani da ya aka ƙara ji da hakuri har ma kila sai ɗauka kila ka masa ta'aziyya shine ya manta in ka wayin ce irin wannan ya haƙa rabi da hakuri Allah ji kansa da gafara yake na riga an musu amma idan ka tsaya zaka cewa uwa na kuma sai a ji wani hakuri yanzu a ce kaza ai ni ban samu daman zuwa ba sai yanzu yanzu sai ka tuno masa abin da ya wuce ba ina ba ta gumma ta to da haka annabi ce la tabku ala akai ba'da al-yawmi daga yau kar ku ƙara yan kuka dangane da abin da ya shafi dan uwana a hadisin da nasa'i ya ruwaito lokacin da aka ce suna can suna kuka sai annabi ya tura wanda ake ce je ka hana su injini ya dawo ce amma akin Allah na hana su sun idinawa har yanzu matan shi kuka suke ce sake koma ka hana su ka ce injini ya sake zuwa ya hana su kai ce har yanzu ba su dana bayan makin Allah ya ce dauki kasa ka watsa musu a fuska ka ce kasu saken kuka uhdu ala wajhihim ala wujuhihim turaba to ga shahara annabi sallallahu alaihi wasallam yaje da kanshi da ya ga basu daina ba a wannan ruwayan yace da gawakar ku kare kuka dangane da dan uwana kowanne wannan wanda aka halatta din shine aka hana tsaya iyakacinsa kwana uku dama wancan na raki ai ko lokacin da aka mutu ba a yadda kai wancan na raki ba tun farko ba a halatta maka shi ba ki tun farko haramun ne ya jama'a kukan da ake yi wanda ke ɗauke da sauti da kuma faɗin waɗansu kyawawan ayyuka na mamaci Allah sarki ne mai mun kaza mai yi mun kaza yayi kaza wannan ko daga lokacin mutuwarsa dama haramun ne a yi shi shi ne anniyaha haramun ne wannan a yi shi amma wanda yake kukan da baya dauke da sauti sai dai hawaye da kaduwar zuciya babu wani sauti babu wani hargowa to wannan ya halatta a yi shi shi ma iyakacinsa kwana uku in kwana uku suka wuce shi ma kuma lokacinsa ya wuce ba za a sake yi ba kun fahimci wannan matsalar da kyau dan kar ku hada baban wannan hadisi rawahu abu dawud wan nasa'i wa isnaduhu sahihun ala shart muslim abu dawud da nasa'i suka ruwaito shi kuma hadisi ne kyakkyawa akan sharadin muslim a sahihi akan sharadin muslim wa kharajahu ahmad bi atamma minhu imam ahmad ya ruwaito shi da ruwayan da tafi wannan cika da tsawo wa sayati lafzuhu fi ta'ziya malaiti ce lafazin su zai zo a cikin babin ta'ziya a nan gaba insha Allah ta'ala to yanzu mun gama magana akan me akan ma ya juzu lil hadirin wa ghairihim ko wato dai ya halatta mutum a buɗe masa fuska amma wannan buɗe fuska mun ce lokacin da aka lullube shi da mayafi waɗansu ma sun ce ai har lokacin likkafani ko da an yi masa likkafani sai wani dan uwansa ya zo daga nesa ko kuma wani dai abokin arziki ya yana bukatan ganin sa ya halatta a buɗe masa shi ya ganshi ya halatta ya sumbace in ko bai nema ba wannan halatti ne ba umarni aka yi ba kar ka je kana cewa sunna ne a buɗe maka shi sai ka sumbace shi sai ka yi kuka a wajen a'a ana maganan halatti ne in an yi ba a yi laifi ba kun sa akwai bambanci tsakanin abin guda biyu so da dama mutum na ba da fatawun ya sai abu kaza halal ne sai wani zai sai abu kaza sunna ne kamar wani dan wa akwai wadansu hadisai da suke nuna cewa idan mutum ya kasance ya mutu idan an je saka shi cikin kabari abinda ake so mustahabbi ne a samu mutumin da bai sadu da iyalinsa ba a daren da ya gabata ya kasance shi ne zai sa cikin kabari amma in ba a samu wannan ba kowa sa shi kenan babu wani laifi to kaga yanzu wannan mustahabbin yanzu duk mutum ɗari ina jin da wuya ka samu uku da suka san shi to sai da aka je makabarta an ɗauko wace a sa sai ke jama'a jiya bai sadu da iyalinsa ba <laughs> kaga irin wannan akwai ta shi a ciki kwarai da gaske saboda aka ce mutane sai kasa fahimta shi yanzu abin da yake so koya musu ba za su taɓa fahimta ba amma inda tsaye in alhamdulillah har ya jawo hankalin mutane ya magana akan mutuwa da abin da ake fuskanta duk ya kada hankalin mutane kowa ji kamar shi ma yanzu a sashi sai kuma ya gangaro a hankali a hankali to dama bayan mutum ya mutu kuma ka halal ne kaza halal ne kaza sunna ne kaza mustahabi ne kaza har sai ka shigo da wannan cikin ruwan sanyi salin alin sai ka shigar musu sai ta amma kawai sai tashi zai bada doka sai mutane sai kasa fahimtar shi shi ma ya kasa fahimtar su abu na gaba ma ya jibo ala karibul mayyit me abin da yake wajibi bisa ga makusanta na mamaci lokacin da mutum ya cika me abin da yake wajibin su abin da ya wuce abin da yake ja'izi ne gare su ko wanin su ko wannan ko abin da yake wajibi ga bisa ga waɗanda suke makusantansa ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران ya wajaba a bisa ga makusantan mamaci lokacin da labarin mutuwar sai je gare su amrani al'amura guda biyu ne ke wajaba a kansu al'awwal abu na farko asabarwar sabr bilkadari rida bil qadari mutum yayi hakuri ya kuma yarda da abin da Allah ya kaddara na mutuwa li ta'ala saboda fadin sa ta'ala da yake faɗa cikin hadisi sai cikin aya yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat wa bashshiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله مدفع وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ lalle wallahi za mu jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi da wani abu na tsoro a ku rinka dardadin zuciya ko tsoron barawo ko tsoron azzalumin sarki ko tsoron azzalimar gwamnati ko dai tsoron wani abu wanda mutum zai ji tsoro duk abin da zaka ji tsoron shi kafin ya faru da ka wannan nau'i ne na jarraba da ubangiji ke jarrabar ka da shi ko tsoron talauci ko tsoron ana cikin wata rashin lafiya kana jin tsoron ka ta kama ka kaga wani ya kamu wani ya kamu ko ka ta kama ɗanka duk wannan nau'i ne da ubangiji ke jarrabar mutum to lokacin da wannan ta zo sai ka haƙurce ka rinka zuciyar ka hakuri ka ko miƙa ka zuwa ga Allah cewa ba abin da ya same ka sai wanda Allah ya kaddara za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro wal ju'i ko yunwa za mu jarrabe ku da wani abu na yunwa wa naqasin min al amwali da kuma tawaya na dukiya jarinka ka ga yana yin ƙasa a maimakon da yana yin sama wal anfusi ko tawayan rayuka to shine tawayan rayuka din nan waɗansu suka yi masa fassaran cewa ma'ana ka rasa wata gaba ta jikinka ranka ya tawaye kenan ka rasa hannu ko ka rasa yatsa ko ka rasa kafa ko ka rasa ido wannan tawaya ce wadda aka yi maka ga gangan jikinka waɗansu suka ce a nakasun a al'anfus a nan gurin shine mutuwa mutuwar ɗa ko mutuwar mahaifi ko mata ko wani aboki ko na makamancin wannan wasu marati sannan za mu jarrabe ku da tawaya na 'ya'yan itace ko amfanin gona Allah ce wa bashir sabirin ka yi bishara ga waɗanda suke masu haƙuri su wane ne masu haƙuri Allah zinai za a hun musibatun su ne waɗanda idan wata musiba ta same su kalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi lalle mu mallakar Allah ne Allah mu ta cikin lillahi lamul mulki lalle mu mallaka ne na Allah shi yake ganin dama ya tafiyar da wannan ko ya zo da wannan wa inna ilaihi raji'un lalle mu zuwa gare shi mu masu komawa ne ba makawa to waɗanda za su faɗi wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisi ya ƙara musu yace ko mutum sai ce Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allahumma ajurni fi musibati ya ubangiji ka bani lada a cikin wannan musibar da ta same ni ta tawayan dukiya ko ta tawayan rai ko ta rashin lafiya ko ta tsoro da nake ji in gaban ka ya faɗo na ba zai same ka sai ya Allah ka sa wannan sanadiyan samun lada ne kar tsoron ya tafi haka Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka bani lada cikin wannan musibar da ta same ni wa akhlif li khairan minha ka kuma gadar min ka mai mun gurmi da abin da ya fi alheri in wani abu ka sai ka ce ubangiji mayar mun gurbi da abin da ya fi alheri a abin da ummu salma ta yi ta faɗa kenan ko lokacin da abu salma ya faɗa mata ce ga abin da annabi ce duk wanda musiba ta same shi ta faɗin wannan bayan abu salma ya mutu sai take ta faɗin wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha yanzu ta yadda da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta yadda da sakamakon da Allah ya faɗa na ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ta yarda kuma da cewa ulaika mulmutadun ta yadda da cewa wannan shine sakamakon to amma yanzu abin da ya rage take shakku wa akhlif li khaira minha ya Allah ka mayar min da abin da yafi alheri sai take cewa to yanzu kuwa za a bani wanda yafi Abu Salma za a iya canja min da abin da yafi Abu Salma amma dai bata gushe ba tun ta da annabi ne ya faɗa lalle za a iya canjawa amma tana sanin waye wannan a bayan duniya wanda zai fi Abu Salma dan ita ko Abu Farki bata taba zamanin a ce annabi zai nemi auren ta ba tana cikin haka sai annabi ya aiko yana neman ta da aure sallallahu alaihi wa ya ko zo ya sallama wajen ta tana cikin markade ko tana cikin kulli za ta yi gurasa sai aka ce ga annabi na sallama sai ta mata wanke hannun ta ta shin fada masa fada kan gefe guda annabi sallallahu alaihi ya mata maganar neman auren ta tace to ai tana da matsaloli guda uku matsala ta farko tana da yawan shekaru ta kwan biyu matsala ta biyu kuma tana da 'ya'ya ta san waɗansu ba ta so a je gidan shi da agola ba ya so a je gidan shi da agola matsala ta uku ta ce tana da tsabagen kishi da yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalan shekaru wannan nima ma ai na dan kon biyu ba na yau bane ba amma matsalan abin da ya shafi ƴaƴanki kuma ƴaƴana ne daga lokacin da aka daura aure ai shikenan kamar ƴaƴana suke dan haka ma aka haramta mutum ya auri golarsa ko ai shikenan magana ta kare matsalan yawan kishi ko to zan roƙo miki Allah ya rage miki annabi bai ce ba ta tafiyar da shi gaba ɗaya cewa a rage saboda yana da muhimmanci yana da ranar sa shi kansa ai babu wani abu a duniya face suna da amfani sai dai ka ga cewa da amfanin da sharrin wanne ya fi yawa lokacin da sharri ya fi yawa sai shari'a ta haramta amma yin amfani yawa to wannan dan sharrin da ke ciki ko dan kadan ne sai a hakura da shi saboda bangaren amfanin to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kaga wannan ta ta samu gaskatuwar wannan aya da gaskatuwar wancan hadisi cewa duk wanda wata musiba ta fade shi ya ta same shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah ce waɗanda wannan kenan halin su ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma lalle irin wannan akwai salawatun min rabbihim ma'ana akwai wani akwai waɗansu salatai na musamman da za su samu daga wajen ubangijinsu wa rahma da kuma wato rahama ta musamman daga wajen ubangiji wa ulaika humul muhtadun sannan waɗannan su ne shiryayyu kaga an ambaci ababai guda nawa da za su samu a nan cikin aya guda uku salawatu min rabbihim da kuma rahama da kuma me wilayaka wal mutadun shine Umar dan Khattab yake cewa ma dalla da kayan laftu guda biyu ma dalla da doriya bayan kayan laftu ka san kayan laftu guda biyu shine ka sa ko abin nan ko buhu guda biyu ɗaya daga gefen dama ɗaya daga gefen hagu a bayan rakumi ko ko a bayan jaki kayan doriya kuma ka ɗora wani a tsakiya wanda shi baya da wannan yace ma dalla da kayan labtu da doriya in ji Umar dan Khattab aka kayan labtu da doriya shine salawatu min rabbihim wa rahma menene doriya kuma wa ulaika humul muhtadun wani hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu qala sannan kuma ga hadisin Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi yana cewa marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi imra'atin inda qabarin wa hiya tabki marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya taba zuwa ya shuɗe wajen wani kabari ya wuce ta cikin wani kabari ya sai ya samu wata mace wahiya ta biki tana kuka a wajen ta waɗansu suka ce wannan ya nuna halaccin mace ta je ziyarta makabarta kenan daidai wannan wurin ya nuna halaccin mai mace ta iya kai ziyara ina makabarta tun daga shi annabi ya wuce wata mace tana gindin wani kabari ta biki tana kuka a wajen to idan aka ɗauki wannan sai wadansu suka ce ta za ka yi da hadisin da annabi ka ce ala anallahu zuwaratul qubur Allah ya la'anci masu ziyartar kabari sai wadansu suka ce zuwar wato ai siga ne na mubalaga masu ce ziyartar kabari bai ce wa masu zuwa kabari waɗanda suke zuwa kaɗan kaɗan ba da yawa ba wannan ya halatta amma in su je yau su je gobe ne su mata saboda an ce wa karna fi biyuti kunna wala ta barar tabarrujun yanzu in sa su fita yau su je gobe su je jibi yadda namiji zai je to sun su na yanzu sun karya ka'idar waccan ayat ta me wa karna fi buyutikunna amma in yanzu a shekara su je sau ɗaya ko sau biyu to wannan ya halatta dan ga shi annabi ya wuce wata mace a wurin kabari kuma bai hana ta ba haka waɗansu malaman suka ce wahiya ta biki tana kuka fa qala laha sai annabi ce da ita ittaqillaha wasbiri ki tsoraci Allah subhanahu ta'ala ki kuma yi hakuri ma'ana ki tsoraci Allah ki daina kuka haka ki tsoraci Allah kuma ki haƙuri fa qalat sai ta ce ilaika anni tafi ka bani wuri haka lafazin ilaika anni yake nufi ismul fi'l ne wal ismu min asma'ihi ilaika wa hakaza dunaka ma alayka kamar da imam malik kamar da malik ya faɗa kai cikin alfiya ko ibnu malik ya faɗa cikin ilaika anni sai ka bani waje fa innaka lam tusabbi musibati ai sai ba a jarrabe ka da musiba ta ba shi yasa kake cewa in yi hakuri dan ba danka ne ya mutu ba haka a cikin wani hadisin ta faɗa karanta sai ba danka ne ya mutu ba shi yasa ka faɗi wani kala ana san malike yace wa lam ta'rifu ita bata san annabi ne ba sallallahu alaihi wasallam fa qila laha ko annabi da tace tafi ka bani waje sai ta ce sallallahu alaihi wasallam to tafiyar da annabi ya bai hana ta ziyartar kabari ba yanzu kuka ya hana ta kawai ittaqillaha wasbiri ba ziyarta ya hana ta ba ko ita kuma ta zo wurin kabari shi yasa ne cikakken mahallin shahidin da ke cewa ya halatta mace ta ziyartar kabari amma kar ta to sai annabi ya tafi faqil al aka zo aka ce da ita huwa rasulullahi ai wancan wanda kika tsangwama kika sai baki wuri annabin Allah ne fa akazaha mislul mauti to sai wani tsoron ya zo mata karo na biyu wanda yake daidai da wanda ya same ta lokacin mutuwa damuwa a karo na biyu kwatankwacin damuwar da aka yi mata ta mutuwa kuma don yanzu in ta ta damu don saboda rashin da yanzu tana damuwa kar Allah ya fushi da ita ta bakanta annabin Allah kar kuma Allah ya fushi da ita shine fa akhadha mithlul maut fa atat baba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ta zo kofar gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam falam tajid indahu bawabina bata samu masu gadin kofa ba to shine malamai suka ce me ake nufi bata samu masu gadin kofa ba sai suka ce a'a tunda shi shugaba ne ita a ɗabi'arta duk wanda yake shugaba a wancan lokaci a kofar gidansa sai an samu masu gadi to tunda annabi shine shugaban shugabanni ya kamata a gidansa a samu mai a samu masu gadi suna gadin kofa sai san maka da so kafin ka shiga to yadda take tsammanin za ta samu sai ta zo ba ta samu ba shine falam ta jiri inda Hoba wa bina yani ala hasabi zanniha ita ta yi tsammanin za ta zo ta samu masu dadi da barori to sai ba ta samu kowa ba a kofar gida fa qala sai ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni lam a'rifka wallahi ban gane ka bane inni lam a'rifka ban gane ka ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ce da ita inna sabara inna sabara inda ula inda awwalis sadmati inna sabara inda awwalis sadmati kun san a wata riwaya inna masabaru inda sadmatil ula ita ta fi shahara ko ita muka fi ji to ne ce inna sabara sanu da shi hakuri ana yinsa ne inda awwalis sadmati lokacin farkon saukar musiba shine as-sadma asalin sadma a larabci shine ka ɗauki wani abu mai tsandauri kamar dutse da dutse wanda idan ka haɗa ma ka ga wuta tana tashi ko ka ɗauki ƙarfe da ƙarfe ka buga to wannan shine ake kira mai sadma daga nan kuma aka ɗauki sunan mai saddam <laughs> sadma kenan wato dai inda kace saddam a larabci idan ka duba a kamus wato mai taran haɗari ya kai masa karo to shi ne ce inda sabara inda awwalis sadmati a farkon lokacin da musiba ta faru lokacin mutum ke yin hakuri a wata ruwayar inna masabaru inda sadmatul ula wani dai hakuri ana yin sa yayin musibar farko farko ba wai sai in musiba ta dade har an kwana biyu sannan mutum ya mutu to sai aka ce yanzu wannan magana ta annabi tana da dangantaka da me da halinta ko da halinsa shi da kaga dai ita dai ranta ya ɓaci ta zo tana kuka yanzu wannan kukan da take lokacin mutuwar ne ko bayan mutuwar da wani lokaci da wani lokaci har ma bayan an zo an binne shi tunda wurin kabarin ta zo amma kuma tana kuka to shine wadanda suka ce annaba na shiryar da ita kamata a ce kin yi hakuri tun a karan farko tun da dumudumin musibar amma yanzu ma idan aka ce ki yi hakuri kuma wannan wani abu ne daban hakurin da ya fi kowanne lada ne a karan farko yanzu wannan na hana ki ne dai kawai don karo na biyo ba amma wancan hakurin na farko ce ki kaga kenan wannan na alaka da halin da take ciki wadan suka ce a hadisin yana alaka da halinsa ai ita ta tana ba shi hakuri dan ta bakanta masa rai ko yanzu take hakura sai ya ba ta labari yo ai tun da kika yi abin a nan gurin da hakura kafin in bar wajen ba sai kin zo kin ba wani hakuri ba har gida kowanne na iya daukan biyun yana ihtimalin wannan yana ihtimalin wannan kuma kowanne akwai malaman da suka wada wadan suka ce yana alaka ne da halinta kamata yake hakuri tun a karan farko don hakuri lokacin dumudumin musiba shine ake ba da lada fiye da hakuri na baya na baya baya da ya biyo baya wannan hadisi imamu bukhari ne ya rawaito shi da imamu muslim da bai wa siyaqu lahu kuma jerin hadisin na imamu bai ne wasu sabru ala wafatil aulad lahu ajrun azim idan mutum ya haƙuri sakamakon mutuwar 'ya'ya yana wannan haƙurin yana da lada mai girman gaske wa qad jaa fi zalika ahadithu kathiratun azkuru ba'daha hadisai masu yawa sun zo amma zan ambata ma kaɗan daga cikin su awwalan na farko hadisin da ke cewa la yamutu li ahadin min almuslimina salasatun min alwaladi babu yanda za a yi mutum uku ko 'ya'ya uku daga cikin 'ya'yan mutum musulmi su mutu fatamassahu naru kuma ya kasance wuta ta shafi wannan mutumin illa tahillatal qasami sai gwargwadon yadda za a warware rantsuwa ma'ana duk wanda ƴaƴa uku suka mutu nashi zuwa abin da ya saba ya kuma ya haƙuri ya jure bai yi abin da aka haramta masa ba to wannan sakamakonsa shine ba zai shiga wuta ba har sai dai gwargwadon warware rantsuwa to ne menene gwargwadon walwale rantsuwa to ne aka ce aqallu ma yadkhulu fil nar kenan mafi karancin shiga koya ne an walwale rantsuwa kamar yanzu kai yi alƙawari ka ce wallahi tallahi gobe idan ka zo gida zan ba ka kyauta wallahi tallahi gobe idan ka zo gida zan ba ka kyauta ita ya zo ganin kai kana cikin manyan yan kasuwa ya dauka wani abin kirki zaka ba shi ita kuma kyauta kashi kashi ce akwai ta kololo akwai ta tsaka tsakiya akwai kuma jaririyar kyauta to shi a tsammanin sa ko ta kololo ko ta tsaka tsakiya ya nuko gari ya zo da sassan tun daga birgin ya zo kofar gidanka sai ka ɗauki naira ashirin ka bashi kaga da kyar ka bashi kuɗin motar koma ake yanzu da komawa bai samu ba amma wannan ba kawar wani ran tsorka yanzu akwai ka fara kanka ka riga ka fita daga cikin rantsuwa ko menene ka bayar wanda zai karɓi sunan kyauta ka fita daga cikin rantsuwa inda ba sa kai babbar kyauta ba kyauta kai lakin ka wallahi tallahi gobe zan baka kyauta ko naira ɗaya ka bashi ka fita daga cikin rantsuwa ka wanda kwandala ka kyau ga wannan Allah san yi alheri ka wani wani rantsuwar ka wallahi ba wani ka fara a kanka sai dai kawai dai za a fuskanci rikin kyautawa mutum na tsammanin ka fi karfin su kuma ka gwada to da haka sai aka ce ta hillatul qasmi a nan gurin gwargwadon abin da rantsuwa ke walwala da shine kawai mutum zai iya shiga cikin wuta to shine malamai suka yi ta magana menene ta hillatul qasmi to shine waɗansu suka kawo abin nan shine Nasir bin Albani ya maganar Imam al-Bagawi idan kuka duba da sai ce qala al-Imam al-Bagawi fi sharhi sunna Imam al-Bagawi ya faɗa cikin littafin sana sharhi sunna yace me Allah ke nufi da me ake nufi cikin wannan hadisi da aka ce mutum ba zai shiga wuta ba sai gwargwadon walwale rantsuwa yace yuridu yana nufin illa qadara ma yudiru Allahu qasamahu fihi sai gwargwadon yadda Allah zai walwale rantsuwarsa menene rantsuwar da yayi wa huwa qawluhu azza wa jalla shine faɗin Allah ta'ala bai ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wa in minkum ba wani cikin ku illa wariduha face sai ya shige ta ita wa ita jahannama ita wuta ba wani cikin ku face sai ya shige ta kana ala rabbika wannan ya kasance auren ubangijinka hatman abu ne wanda yake tabbas maqdiyan zartacce ya za a kinan kowa sai ya shiga to kina aka ce wannan shigar ta yaya sai aka ce saboda kowa zai bi kan siradi siradi kuma yana mai yana wata gada ce karkashin ta wata jahannama yanzu ba za ka samu shiga aljanna ba sai ka bi kan siradi idan har ka bi kan siradi wanda ke karkashin sa wata jahannama ne to ai kamar mutum ya bi ta kan da